Idan kun ga nahiyar Turai ta ba da miliyar 155 domin shekaru biyar masu zuwa don ribar su ne da farko. Yau kasar Amurka ta yi alkawalin ba da miliyar 55 don ribar kansu ne su ma. Mu ne 'yan Afirka ya kamata mu nemi hanyoyi da dabaru da za su sa mu su amfana da waɗannan kuɗaɗe ta hanyar magance matsalar samar da ayyukan yi ga matasa sosai. Yankin Sahel a yau ya kasance muradun manyan ƙasashe masu fada a ji na duniya kamar Rasha, China, Turai, Amurka, a ganin ka mi haka yake nufi? Nafiyar Afirka musamman yankin Sahel na da arziki sosai a fannin ma'aikata, a fannin albarkatun bisa doron ƙasa da na ƙarƙashin ƙasa, da kuma a fannin yanayi. Waɗannan abubuwa ne ke jin abokan hulɗa na ketare ko ya kasance Amurka ko Faransa ko kuma kasashen Larabawa na yankin Gulf. Waɗannan albarkatu ne ke jin su, ba wai kyawawan idanuwan 'yan Afirka ba. Idan kuka ɗauki misalin ƙasa kamar Turki wadda ke da wakilci a kasashe 30 a yankin Sahel cikin ƙasashe uku a Afirka, akwai buƙatar aza tambayoyi kuma tsawon lokaci wasu za su zo su karu amma wannan ba zai zo ya warware matsalolin mu ba waɗannan abokan hulɗa suna zuwa ne don kare bukatunsu yara ta ya auyen a afirka mu duba yadda wannan zai amfani afirka ƙasar amurka tana gayyatar manyan kusoshi a washington domin taron amurka afirka a cikin shugabanni akwai waɗanda suka zo mulki ta hanyar demokaradiyya akwai waɗanda kuma ba su zo ta hanyar demokaradiyya ba shin ko wannan yana nufin amurka ta sake manufofin korafinta dangance da hulɗata ga ƙasashen Afirka. Kakakin gwamnatin Amurka ya faɗa cewa su ne ke sahun gaba. Idan muradun nasu suka shiga cikin wani hali na ƙoƙarin gyara tafiya ta hanyar sake duba wasu matakan da suka ɗauka. Kuma a yau kuna sanar da akwai gwagwarmayya ta jagoranci a matakin duniya. Idan dole cikin sauri a sake duba dubara ai musu gyaran huska domin rike ragamar jagorancin duniya. Saboda haka Amurka ƙasa ce, Afirka nahiya ce. Abinda muke so shine Afirka ta ɗau wannan hanya ɗaya ta yi magana ɗaya. Idan kuka saurari muhawarori a majalisar ɗinkin duniya ko wani lokaci ko kuma a kashi 90 zuwa 95 cikin 100 idan kasashen afirka ba su haɗa kansu ba ba sa cin nasara amma idan suka haɗa kansu sauran abokan hulɗa da masu ƙarfin arziki sukan yi bitar dabarun su su kuma dawo a sauƙaƙe. et reviennent à moins de pression.